'yan uwa ga kaɗan daga cikin misalai na wannan zazzafar fikira ta AI. Na farko akwai recommendation systems, ma'ana irin manhajojin da suke recommending maka abu yanzu idan ka shiga TikTok kana scrolling ko ka shiga YouTube irin bidiyon da suke birge ka su za ka rika gani. Wannan shi ake kira recommendation. AI ne yake yin aikinsa a bayan fage, yake nuna maka irin bidiyoyin da kake so ka kalla a cikin irin waɗannan platforms ɗin. Na biyu akwai autonomous vehicles. Idan muka duba da automation za mu ga akwai motoci masu tafiya da kansu jiragen eh, tuki na sama masu tafiya da kansu ba tare da matuki ba. Uh, Sakago wadda zai iya yin aiki ya kai abinci restaurant ya yi abu kaza da kansa ba tare da kaci ya yi ba. Automatically ba sai ka yi da kanka ba ba sai ka sa shi ya yi ba shi da kansa zai iya yin abu so wannan automation din shi ma misali ne na fasahar AI misali na hudu shine healthcare zaka ga AI tabbas yana taimakawa sosai a fannin lafiya zaka ga an samu uh, ci gaba sosai a fannin lafiya kuma abin da ya jawo hakan shine AI na gaba shine virtual assistance Ah, akwai manya-manyan virtual assistant da muke da irin su Siri, su Alexa, su Google Assistant wadda za su rika taimaka maka a kwamfutar ka ne ko a wayar ka ne da sauransu. Ka ce da Allah a Google Assistant ta yani min abu kaza ko kuma kamo min hoton abu kaza ko kuma tura min sako kaza kuma ya yi maka. Kun ga ya taimaka maka virtually. Na gaba shine fraud detection. manya-manyan financial institutions kamar bankuna suna amfani da AI wajen gano transaction na bogi ko na cuwa-cuwa hakan kuma yana taimaka musu sosai wajen ah, bawa kwastomominsu kyakkyawan service sannan kuma yana ragewa asaran da za su fuskanta nan gaba na gaba shine language translation fassara yare manya-manyan programs kamar su google translate misali ya taimaka sosai zaka ga yanzu zaka iya yin magana da yaren da ba naka ba da google translate zaka iya magana da turanci ya fassara ma shi zuwa larabci zuwa hausa zuwa hindi da sauran manyan yaruka dai haka yan uwa idan kun tsaya kun saurare ni da kyau tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyo za ku gane cewa ai ɗinnan nan fa da ake ta faɗa zazzafar fikira ce fikira ce mai matukar muhimmanci fikira ce mai abun mamaki a tarihin ɗan adam baki ɗaya fikira ce da za ta iya taimakawa ɗan adam ta sigogi ta hanyoyi ta mabambantan fannoni da dama haka zalika kuma fikira ce da za ta iya kawo naƙasu a rayuwar ɗan adam a takaice dai wannan fikira ta ai amfaninta ko rashin amfaninta ya danganta da kai ɗan adam da kake amfani da ita idan ka yi amfani da ita ta hanyar da ta dace shikenan za ta baka abin da ya dace haka zalika in ka yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba za ta baka sakamakonka da fatan kun ji daɗin wannan bayani da na yi game da wannan zazzafar fikira ta ai kada ku manta ku danna alamar like ku yi comment ku faɗi ra'ayinku ku yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana kuma kada ku manta ku yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ku gani ni ne naku habibu fasaha na gode sosai